Assalamu alaikum jama'a. Suna na Hassan Shehu. Kaddara ta babi na biyu. Idan ba ku manta ba a satin da ya gabata. Na tsaya a daidai inda nake cewa mun tsinkaye wani katon tudu. Ko da muka hau kai muka jiyo muka kalli garin Dan Sadau. Garin Dan Sadau na ci da wuta. Daga nan ma muna iya jiyo karar bindiga. Mama ta fashe da kuka. Baba hassan suwaye waɗannan me muka yi musu tabbas allah ba zai basu ba sai sun biya a bisa zunubin da suka aikata daga bayana na ji wani irin sautin nishi gami da wani ɗan kuka na juya tabbas ciyayin gurin sun motsa da wani abu a gurin amma ban san menene ba sai na yanke shawarar in karasa don in kashe kwarkwatan idanuna ko da na karasa ban san sa'ad da na kwarma wani irin ihu ba mama da baba suka karaso wata mu ce mai suna ladidi sun harbe ta a gefen ciki ga sara kafarta hannunta da kai tana kwance cikin jini su mama da baba suka ƙara su ganin halin da take ciki mama ta duka ta ɗauki kanta ta ɗora akan cinyarta tana kuka hawa yana zuba marasa adadi ladidi tana so ta faɗa mama wata magana amma idan ta yankura za ta yi magana sai jini ya fara fitowa ta hancinta gami da wani irin tari wanda da kaji sautinsa ka san me yin wannan tari yana shan wahala mun baro bala'i a baya ganin ɗan sadau amma wannan bala'in ya fi wancan a gaban Ladi ladidi ta cika ban taɓa ganin mutuwa ba ban taɓa ganin gawa ba ladidi ita ce ta farko jikina ya kama rawa idanuwa na suka ƙaƙƙafe a cujuwa ta kama ni ban san lokacin da na faɗi ƙasa sunan ba kawai tashi ne na ga mama da baba suna tafiya baba ya dora na aka faɗa ya ce hassan ka farfaɗo hassan ka tashi ba wannan ne yake damuna ba baba ina ladidi ya ce ɗana ladidi ta tafi inda duk wanda ya je baya iya dawowa tsoro ya kama ni na ƙara ƙanƙame wuyan baba Allah sarki ladidi ya kirki ce a yaushe tana cewa ni tun kafin an min laifi nake yafewa idan na tana da wannan furci na ladidi sai jikina ya sanyi amma idan na tana da wata magana da mamanmu take cewa duk mutumin da ya tsaya kan gaskiya har mutuwa ta riske shi to fa tabbas babu shi ba kama ne kwanan mu ku ajeji muna yawo ba mu san inda zamu ba a kwana na ukun ne da misalin karfe hudu da rabi na yamma muka isa wani gari wai shi gurbin bori mun gaji sosai nan mu duk sun canja kana ganin mu kaga baki kuma yan gudun hijira rijiya ce cike da mutane suna ɗiban ruwa cikin nishaɗi baba ya ce mama hassan mu sa mu sha ruwa muka yi musu sallama suka amsa don allah ku taimaka mana da ruwa mu sha wani bawan allah ya ɗauko ruwan ciko wata guga ya ba mu ruwa ne mai yawa za mu iya sha an mai wanka ko da muka sha wannan ruwa muka samu wata inuwa mu zauna domin mu huta kwanan mu uku ba mu yi bacci ba gagajiya ba mu san sa'ad da bacci ya kwashe mu ba wani irin ihu mama ban taɓa ji ta yi irin wannan ihun ba menene dalilin da ya sa ta yi wannan ihu kaddara ta babi na biyu na gode